Wasikar ta Chief Obasanjo ta taɓa batutuwa da dama akan matsalolin tsaro, inda ya fara da batun Boko Haram da ya ce gwamnati na ikirarin samun nasara a kai, al'amarin da ya ce ba gaskiya ba ne. Domin har yanzu Boko Haram na da ƙarfin gaske kuma suna ci gaba da tafka aika-aika. Chief Obasanjo ya ce barin zance da babban hafsan hafsoshin sojan Najeriya a janar tukur ta cewar ba a samun nasara a yaƙi da Boko Haram ɗin ne saboda sojoji ba sa da shauƙi da azumar yin yaƙi. Wannan babban shaida ce akan abin da yake magana a kai. Matsalar rikicin manoma da makiyaya da abin ya faro tamkar wasa in ji Obasanjan bisa rikon sakanar kashi da gwamnatin tarayya ta yi al'amarin. gashi yanzu ya bunƙasa tare da rikidewa zuwa al'amarin 'yan bindiga daɗi garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa da ma fashi da makami abin bakin ciki ne in ji obasanjo yadda ake ɗaukar fulani ne ke tafka wannan aika-aika kana wasu 'yan najeriya da ma abokan najeriya a ƙasashen waje na ganin baiken shugaba muhammadu buhari a matsayinsa na bafulatani wanda ya ce wannan babban abin damuwa ne bisa ga dukan alamu dai kwararru a najeriya sun amince da wasu daga cikin batutuwan da obasanjan ke magana a kai Dr. Kabiru Adamu wani kwararre ne a sha'anin tsaro a Najeriya. Ba abin da za ka ɗauka cikin matsalar tsaron nan wadda za ka ga ba yawa take ƙare yi ba. Ko da misali muka diba wadda wannan gwamnatin take rarin cewa ta, ta samu nasara harka ta Boko Haram yanzu an samu ɓangare bangarori biyu a cikin Boko Haram ne akwai ISWAP akwai ta kanta Boko Haram kuma in ka diba wuraren da suke kame da shi kusan duk da yake ba sa gudanar da mulki a wuraren to amma yawan jimillar wuraren kusan ya yi ɗaya da inda ake da yawan mutanen da ake kashewa kashewa kusan ɗaya ɗaya ne da yadda ake da saboda haka ba babu ci gaba gaskiya a harkar tsaro akwai sabbi ma wanda suka taso wanda in ka diba jimillan su gaba ɗaya matsalar ta ƙara yawa tsohon hafsa a rundunar sojan najeriya kanar aminu isa kwantagora da ya taɓa zama gwamnan mulkin soja a jihohin Kano da Benue ya ce akwai abin dubawa a wasikar ta Obasanjo. Jira Obasanjo dai dattijo ne kuma ya shugabanci ƙasar nan tsohon soja ne ya yakin basasa kuma duk wanda ya ga yakin basasa dole ne ya damu da halin da muka shiga na tsaro. Abin da ba je ke kokarin ya ce kenan. A ɗaukin matakai. To yanzu misali ita gwamnati menene take yi ba daidai ba wanda ya kamata ta gyara ko kuma menene abin da ba a yi ba wanda ya kamata a yi domin a yi tufkar hanci dangane da wannan kashe-kashe da ake ta yi a ko'ina cikin Najeriya a halin yanzu. Ni na san duk dai bayanin da gwamnati ke bukata kana da shi amma mutane ba su ga ana yi ba. Sai abin yana ƙara taɓarɓarewa eh, ya shi yasa dole ne kowa suke damuwa. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.